wannan abin tashin da kuka samu da shekin su da wuri kuma wannan da ya rage gani da ku kira shi wanda a gani da kuma da kashi da su ba a da kaddara amma ya riga abin da Allah ya rubuta ya ba ba shi da yi amma na san inda Allah ya riga ya haɗa da akwai aminin domin da kowa akwai tattalin da ba wa Allah bidiyo da shi ya kalli na kuɗin ban shi wajen san mata na biyu ya ɗa na biyar wahala da ta yawa ta ne wani gudunmawa da yi a

malamin su fito a rewa nan kuma nuna wallahi ya da kullum maza na nuna tunanin yaran nan su ji sun ce kama ne sun fito da kanin nan nata a shi ina su mutum ne ta riga ta rasu. ya yi ne rukun maza da tunanin wato babban abin ka kai ce ma kafin iya ta su ta mutum ba a nuna musu dangin su ba har shi ma kuma wannan ta same shi Allah ya karbi rasa. wato yanzu ba su da dangi kuma ba su da su da kowa yanzu sai Allah ga ina da abin da abin a ce makawa ni kai kamar in na ce hankali da ganta da da da biyayya na ta sai yarinya na yanzu ma da kowane taimako za ka yi sai aminta taimako ni na yi tunanin taimako iri iri wanda ya kamata ne eh. ɗaya babban al'amari in ga zan yi kafaran nan kuma kullum ka dau abu kaza mutum kullum ka dau abu kaza mutum ai da taimako alhaji aka kawo kun sai ka samu sai ka sai musu dan gida sai ka sai ko mace su zauna in an ba mutum gida ba shi da abincin da zai ci yau da gobe ne amfani da mutum da ka taimaka musu da abinci a kuma taimaki wani Allah zai taimake shi malam ni taimakon nan da ni da ke ne ya kamata mu taimake da ya zai yi mata a kan kofi na ina na taimaka maka da kayan sawa ba wannan ne taimakon da zai ki ba kawai aure aure ba kace za ka yi wannan yarinyar ne abin aure yar cikin ka ce bakan kana yarinya ce yanzu ba inda gama yaran ta kika ce mai hankali ce to amma kina tausaya musu ko kuma wani tausayi ne yayin ta ka jawo mutum a jika to ni ba mai girma da ai da ni kuke kacewa kenan haka ake yi da ka tuba cin arziki ne na talaba kuma kawai mai wani ka ce za ka fara akan abin da ya hauka ta kuma kawai sai ka fage ka ce za ka aure mutane yanzu wani karbe nan gidan haye eh amma kuma ni ma ni ma mata gidan ce kuma ina da haƙƙi akai da zan aure ki ne ya alƙawarin daga ke shikenan kai kuma kai lokacin da kake zuwa zance birni na ɗin zance a ireta sa kake ce min i love you i love you i love you dama da ba ka zo ba duk inda ka shiga to zai shiga wannan sakar mutan hauka wato wasu mawuyatan al'amura ne suka taso min waɗanda kuma na san irin waɗannan idan suka taso to galibi kai ne kake warware musu na yara wanda na kaɗi mahaifin gaskiya waɗannan yara yanzu suna buƙatar taimako sosai a rayuwa haka to kuma ka san halin rayuwa mutum da zai iya jure ya taimaka yau ya taimaka gobe har na tsawon lokaci ba to maimakon haka sai na shawarar ya kamata a ce na aure ita yarinya tun da dama su biyu ne to ba wai nan ba ya ta abin ya mata da na gida su ne da ba su da shi ba Allah haɗa a yanzu ba sai yanzu ni Allah ta wani ma wani kuma zai ai zai iya dace da irin matsayin ka a cikin gidanka a haɗa Allah wata da wani biya yaushe yanzu a kan yadda kake ɗin ba ta tsaya masu ta da wata hanyar ne ya ɗauka da zai magana sa in dai zan nan ne kurin ka tsaya kai da fata a kan wannan magana kuma muka mata mutane ne a kusa da kan kara wani ba jin idan haka abin nan kai ɗin girki ba zai shafi yanayi nan ba ko kai amurka magana kai in ta ɗin da ta gabas da ke

ke siya dai kuna zaune zaman zaman ku na lafiya tun kina saurayi da budurwar ke da shi kuka auren nan haka yanzu ya ce zai miki ya kwashe kwashe ya yan cikin iyar da ta tsaga wannan ya ai ki san wani abu ba kin gani mutum nan ni ce ban dace idan da ka zo wajena da mun kashi ba to ya tsari ya kawo ka gaskiya hajiya ta fi kan ku tsaye ko ya za ki iya kin ga duk nan haka suka buga suka danne manyan kaya da sun buga sun bari sannan takon jiki ga hansar kan a a a matsayin da yake ke zanta ya gaina duk abin da ke zanta ya yi da ba daidai ba masu zarfi ya na gida ya yi da zanta gane? da alhamdulillah arzal zabirki ke kuma a matsayin ki na karama da ko a titi kuka haɗu ba magana aure in tattala fara da ki masa biyayya irin ta wanda ya girbe ki ka ji abin da kake yi abin da kake yi ne ne wasu ka abu ya saba shari'a yawwa sai kai kuma kai ka dubi cewa wannan ita ce kai yan ka lura da cewa wannan ita kuka tare ita ce ne abin da kake kai abin da kake kai ta tsawatar kuma karka ɗauka ko kiyayya ce ko wani abu mai kama da irin wannan saboda zaman kasancewar suna kishi da yan uwanka ta kasance ko kuma samira ki kasance ba ruwanku da abin da ke gudana da kan kan ki ɗauke ke ita ce kai kowa na ke ya ci ko kuma ki rike da tsakanin da Allah da kai da ya ta da mutane da aikata da kusa na rayuwa da ya kamata ka ɗauke ɗan makaranta duk da ake amaryar ta kawo ta ya ya a Wannan ita ce da akwai kuma wanda shi kuma za ki zai zai kuma za ki zai ci kin gane dalila ga isma'il da kuma na ciwo Allah na je ofis ɗin HOD sai ce in tafi in dawo yau. Yau kuma da dawo kin ga takardar gobe. gona ba shi ka biya kanka an kore ka na wata a da kuka shi ya ka san ne ne mai sarki su yi ko da wata ɗan shirin da ake nufa da makaranta yana da yi shi ke mu ke kuma da nuna ta kare da shi in ce ne na wani ba gona yau kana wani a in da ta sani biyan taimakon da wani aka kore shi daga makaranta ya daina karatu. shi ismail to yanzu tun da abin ya zama haka ni zan yi duk abin da zai domin ku koma ku cigaba da kuma zan ɗauki da a gani da aminci don rage allah ya saka da alheri ko kuma sai ku zama wanda da shi. na fata za a samu zaman lafiya da fahimtar juna tsakanin mu da baki daya da ta yi bukatan alheri da ba ta karatu kuma Allah ya ba da nasara saboda an yi karatu lafiya da a haska kyauta da wuri kamar kawai a ga wani kusa da kamar ana da amfani lafiya inda an san in shi da an masu da abin da ya yi. ko ya rubu da to a kan ta kare a kan ki a gudu na sanin ya yi biya ba shakka kin samu kin miƙe har kina to wani ɗan ne zai je dafa miki abinci a gidan nan a ci gaba ɗaya ko an kawo cikin gidan nan ne ki zauna ki ci da ki huta eh ba za ki je ki dafa mana abinci ba to an yi abin da ne da zan kawo da da ya ce kada da aka aure sai ta kwana bakwai sai za ta abinci a cikin gidan mijinta ko eh? a Qur'ani aka rubuta ko a hadisi ne guda da aka faɗa wannan ilimi ne ka da irin shirin ta mutane ki tashi yanzu tun na juyo bayana ki tafi ki ce ki je Allah ki tsaya mana da, ga yadda ake da sun kuran dan adam ba ki yana ba wallahi matsalar dubu hajiya ka ba hajiya dan Allah ki haɗu shiga ki bani gani ki maka maganar ki

kamar an kife shi da kwallo to ya kuce wannan kamar a kife da kwallo wannan ku farauta ta shiga daji ka kama shi wallahi na take shi a kuma da za a kife da kwallo ba kun kore shi kuma ku dubi mu ta da ta shi ke aure idan akwai wanda ya tsira da kai mun ki shi wallahi gare da zagaye garin nan in dauko ma ɗan mata da zaɓo da kake yi a ciki ka darje don na san wannan ba ki shi ne mace tafiya ba ne you. emoji Müzik

special and Volatile Director, Isiaka Abubakar Jalingo. Watch out! cikin gidan nan ba za ki sa kafa ki kallo ba ko ki gidan kawaye ba ko kuma ci wani abin da ba ko ki karatu a kishiya da ce abin ke fiye da mun ke ba ma da mu kishiya matsayin na babar amma ni gani na an su ba ki so ya a da ya zama ki kuma da kuma aure kuka har ya abin da ke nan kada ka ko duk da ne rashin mutunci izo girma girma eh ko da mutum ita izo girma girma a rukuni na dubu saba'in tun da ranar nan gaba ɗaya sun gaba yi. dubu ne na ce ya gargara eh, ya guda da na dubu saba'in duk inda ya kuka shiga sun ya nuna shi ya zuwa biya na ina zuwa mu biya da ya saba kuma mutunci ne ya za a zama dukkan wani irin kuma da yanki a Thank you. sisi ne ke da da na ke lokacin cikin har wannan abin da zai ba mu kin da a ce kin sata ai ba a ce mun ba Allah san sai ce ce kuma ta da zama abin da Allah ya

za a yi irin wannan alfarma tun da ana yi ko alhaji ba wani irin alfarma da zan iya saboda kaga wannan makaranta namu makaranta ce ta doka kuma kaga tun da sinet sun zauna sun yi fasin judgment kuma an da yaron nan ba su ko ba bi ne ke aikata da don ganin kimmanka da mutuncin ka ya sa ba kore shi ba abin da suka aikata yanzu wannan ne zai iya fadowa kan dan ka dubi malami kaman ka dubi ba da kai kuma uwa saboda haka Allah mu ci zuciyar ka na gaya maka za a yi ko a wajen aiki ko a wani wani saboda wata biya maka ne da turai ne ya tara idan sanar da da da ya yi na cikin ana cikin shi a kuma alaji na sai dai haka zo ka ga abin yana da kan yadda shi ma fi kake ka ba ku kai ki da sai ba ta ga duk ne ko da da san sa san shi ne da ma ko wannan da ne da amma magani ne ne a samu da kin shi a ba sai ba da ta wani abu ki sa kamar yana aiki a gida ki ga in zo mu shiga aiki a gida sai zan bar gidan nan yanzu ku zan yi mutumin banza mutumin wani zuwa turai mai kani sun karkare turai na biyu kuma ba komai na na ɗauka a ajiyu na na kai ka ɗauka zai karatu ka samu tarbiyya ba malam tambaya ce bai gane ta bane to tambaya to wurin ba ta amsa ai can ma karatun da yake tambaya ce tambaya kake ko to amsar sunanta ba wannan ba kuma da ita da uwar ka bilki matsayin su kai a gonka matsayin su kai a gona mata na ne yadda uwar ka take zaman aure haka ita ma yo yo ba zo a nan ba Thank you. dan uban sai ta mutuwa ba poison ba shi ba shi ya kika ba asiri kika wata ya kika masa mulamu ta fito ya kika san shi uwa ɗaya uba ɗaya ba shi kan shi ma ziyara da shi gidan nan yawa yawa eh yana ko suka ta Thank you. 你不对。啊？对呀，他不但俺们是伊斯兰一个人，俺他是不是在那边来伊斯兰一个人，俺们是。你看你，我我也可以是自己。你在哪里？你在？我也是自己。他咋的？俺们也不对呀。对，是的。你们刚刚你，是不是上次跟我讲的？我刚才讲的。 wanda bai san tarbiyya bai san me ke damunsa ba shiga cikin mutum haba abin ka zai da haɗu da ka dinga sa zuciya kan wani sanyi zai da kan baki lalla ka ji su jiya yi kai did you ever talk to me like this? Mutum ce, ki sa ki min ba amma kawai sai ki je ki dani suna a sakar gida ki ji kashi a cikin gari cikin ruwan da yake su da kai wallahi wallahi ne gudu ne da ya ne ne ko ne ne hakuri yi da ki zo gidan nan kawai kawai da gida abinci ki ko da da kike ki zo gidan nan sai ki ka ta ki je ki ga wani garin tabbatar kin yanke min su tasbi shan wannan kayan nan kuma kan ta hada da da da kan ta kayan kuma Allah da wasiƙa da su kuma shi da yi zuwa an gama kuma duniya mai sa'an da bai sai da ta gama kula miki shi wallahi a gidan mu idan kin gama yin tsoron nan ba wa annan ka haɗa da su kin gama sai ka ciwo da Mama kai magana. Zuwa na ke sai kun gama ba ta ba da Yanzu kuna min girbi a cikin gida haka ba zai raba da ni. Ban san ko ne ba za a biya ba batun da ina na. Amma an ji kunya yaro. Yaro kamar ka. Ka je ka cire rigar ka fara wannan yarinya mai mutunci saboda tana aikatar a cikin gidan ku. amma dai an ji ba ku danki ina ba da da mali an ji kunya ne malam ina gana to kalin ji ayon gudu ga Allah su ne ya shiga daki daga zuwa kuma shi ne ta tare da su da fata a kai na. Shi ne ya fata ki zai Allah. Ashe abin da ka zama mana cikin gida ta kunci kenan ko? Daga ganin ina ka wannan kusurin yin da kai. Sai daga gani? Shi ne da rama. Yanzu an kafa da riga da fuska. Yin da ya karatu. Rama. Rama. saurara ba na san magana waye ka gida to shi ke ina ta suke suna suna a da yana shi ai ba su na dogara ba ma magana ba ka haka na gida

don Allah don da abin abin da ya faru a makarantar da za ka ba za ka iya mantar da shi da ya wuce har yanzu ka ga mun da mun zama ɗaya. Sarkin da kai da ku da dan za da kuma ya ga kai kuma ne da kake shi da kake da kake da kake kuma ne sai da kake da kake da kake da kake da kake da kake rashin fahimta ta game da al'amarin ka ya zo kuma na gode wa Allah da ni ne mai ba wani ne ya gaya min ba tsohuwar kare da ta gaya mata to ga wata ce ya kare da ta domin ni a wajena dukkanin su ko ce a gidansu na je na aure ta amma tun da rashin kunya da rashin mutuncin ka yasa ka faɗa mata haka to na mayar da kalmar wajen birki ban san kuma ya ta gaba kai yanzu abu na biyu zagin ta da kai ka zagi mulki abu na uku dama an ce a da ikirara a ilamirin shugaba ka faɗa da bakin ka ji ba gaya mun aka ba kai kai makirci aka kori dan uwanta daga nan gida da alhamdulillah yau insha Allah dan uwanta zai dawo nan gida shigowarsa fitar ka ka daina shigowa nan gidan har mutu rai sai dai ina abin da kuke so wurin mahaifiyarka sai dai ka turo yaro ya zai karban maka wannan shi ne hukuncin da ne da suka zanga da sai in da da da da ku azumci ba abin da ya amma gaskiya da da tana cikin wannan halin ba ta da lafiya maimakon ki taimake ta kai sai kuma ki rinka gyara ta ya shi kanan ni ka kazan ku ta ko in koya da kan ciwon ka ko kuma kake rufi zan maka ko ya ta ya mace ko in mura ciki sai kai nakuda nakuda halitta ce to ke da kika yi haka haka miki zuwa ta haka rubuta tare sallan nan gallarin na ta kawai malam da ka ba ko yadda za a yi ba a ce za a kakura mana a cikin gidan nan zai ba ni ko da ba ce ko kuma ni ko ni ne da yawa ke ci azumi ake biya na ko ka tsaga mu abin da ya kuma biya ina biya maka da maka ne eh lokacin da kuka zuwa lokacin na sani ne eh sai ya fiye da gare kuma sai ku kusa da hannu sana'arsa sabo za ku iya tafiya nan mu da yawan za ku ki asibiti ko a nemo wasu tsaratar Thank you.

那个那个那个，他这里他是那个啥物事嘛？我跟这个那个安装那些物嘛？yanzu yarinyar nan daga zuwanta har ta haifo 'ya'ya har maza guda biyu wanda ko a yanzu alhaji ya mutu ta fi ni gado a gidan nan ga shi ba sake haihuwa zan yi ba ita kuma za ta iya haihuwa nan gaba a gaskiya ya kamata mu san abin yi gashi kuma an koyar mini dana wanda zan yi shawara da shi to yanzu ina mafita

na ta sauran suna kinci autar ɗan mata za mu rausaya gani ne ta kora kumulo. Sama dai saman yayi kuma ne ti biya rahuta wani masoyi na zanen ta ka ba kuma yin gasa. Wani wani ta saki jini je ka ɗauki yin gasa su mu rausaya. Yin yi musta kora kumulo. ka buga masa lambar wayar sanaccen layuwa idan ya ɗauka ka bai tambaya ka ce wai kana da gado a gidan nan ban da yi a sai ka shi ka kuma ka karɓo <laughs> sani sukuni ni kaɗan ni ma in sanya danya cikin dalilin ah, mun gano cewa a yanzu ne ba shi da kuɗi a kan wannan da isiya saboda sakamakon ba shi da ake bansa eh, ba shi da ake bansa ya yawa saboda haka sai suka ce ko a zo a ce ku magada ya masa wannan shi da ya siya ɗan saboda haka za su za su kori kai da wannan ba shi da suke bansa wannan kenan sai dai kuma akwai akwai gidaje haka da tsirani guda uku ne musu da dani sai kuma kimanin su kuraren gidajen da musu da yake ne wannan ana faɗa ne kawai ba san kuma yadda kasuwa ya kasance ba akwai wanda aka masa dari akwai wanda aka masa dari biyu akwai kuma ne musamman gaba da shida da shida za su yi wannan shi ne tabbataccen bayani. Sai da ta kusa shi. gidansa ina ga sai mu kawo bukata da ita Allah ya fita arzikinsa Allah ya kuma Allah ya ba ku zumurin da kuma kun gina sa. yanzu dai sai lokaci Allah shi ne cewa amin amin gobe zan Eh? ba ga mata kika sake zuwa nan ba ai ba ba shi ne babban munafikin ba ba lafiya